صلوات الله وسلام الله بارك السلام عليكم ورحمة الله يا ناس السلفيات أنا شاطرة بوت رمضان الزرع البديل الأولى إن بكل وليدات السلفيات تفرس هو تفرس وتنا وكشي كانت الوبي ولا أشهر مشيلة من نزية أبي عيسى عليه الصلاة والسلام أدري إنه من الوقت كما يدعو سبع كاو تفسير بعد سنة أصباحي zuwa abin da ya sauwaka a wani masallaci to daga yau tafsirin an tsari zai koma bayan sanar da asar kai su yi karfe hudu zuwa abin da ya sauwaka saboda lokacin tafsirin lokacin yana yin kaɗan a ɗabi'ar tahajjudi da mutane sun kwana suna sallah ga bacci to za mu mai shi ban sanar da asar za mu ƙara kwana bakwai a ciki saba a wata kuma da saba al'adu ce za mu rufe kuma shi tafsirai ko ƙwarar jan hankalin mutane bai kamata a gaza kwaya sa abubuwa ba saboda al'ummar suna cikin matsanancin buƙatar alwaɗin za su waye da ita su faɗakar da ita wato don su san kansu da fatan ana da suke gane da mu ba wata mutum mun shiga cikin surfin an kabutu da mun ƙarshen aya ta sha ɗaya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 اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ويحملن أثقالهم سنة إلا خمسين عاما فليس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما tsari da ake bi a ci nasara abu na farko shine wato mutum ya yaki da zuciyarsa da ake ce masa abinda ya kira su self discipline da shawararsu ka hana kanka wasu ɗabi'u na son gwangwajewa da gaggawa na son morewa da cin laɓaɓa da cin mahu da bagas da gwangwajewa a karan fari ka jira sanda kafarka ta tsaya ta tabbata ka kai ga nasara wannan nasara sai ta baka da abin da kake so abu na farko kenan abu na biyu sai ka zo kuma kai rikici da na gida domin bayan ka yaki zuciyarka ka ce ni ga tsarin da zan ɗauka na Allah da Allah sallam na abin da Allah ya bayyana da cewa a ci ana cin nasara a ci ana cin nasara to za kuma ka rigima da mutanen gida sai aka fara ba misali akan iyayenka hatta iyaye ba a komai za a biye musu ba bayan Allah da manzansa ba wanda za a biyayya sama da iyaye amma su ma Allah ce za idza hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala su ma akwai gaba da za a ce ba za a bi su ba sanda suka kirsa ta ka suka sa wani abu na saba ma Allah ko abin da zai sa ku ku ruguje baki wannan kenan domin za a iya zuwa a fake da iyayen hikimar buga misali da iyaye kamar da muka faɗa shine saboda kar wani idan har zai zama cewa ga iyaye an ce akwai gurin da ba za a bi su ba ina ga wanda kuma zai rako ya fakke da su kaga shi ba ga aula da da watsar da shi kenan sanar ta zo gaba na uku mutanen gari abokai da kake rayuwa da su banyayi banyama harigido me ka ji kai ana yi kai kai kai ka ka biya ma su ma kai fada da su wa'annan jama'a ka ce tsarin da na ɗauka ba wanda yake karya mu wannan yayin ku je ku karata ka za ku je ku karata ni zan ba Allah zan kuma na sallah wannan ana nufin ƴan uwanka musulmi waɗanda ba su da fahimta masu gurguwar fahimta sannan yanzu yau za a shiga makiya na huɗu kai bayan ka makiyanka ce na gida wanda ba su fahimci tsari ba su ma makiyanka ne mutanen gari su wanda ba su san tsari ba su san ci gaba su ma makiyanka ne to yanzu za a zo kuma makiya na gaskiya bayan ka gama yaƙi da wa'incan to ne za ka iya tunkarar kafirai ka kula duk sanda mutum yake so ce nasara ga babban maki ba zai iya cin nasara ga babban maki ba sai an ya rusa maki na kusa sai ka iya yaƙi a gida shi za ka samu gogaggen mayaƙi a gida to shi zai zama gogaggen mawaƙi a waje wani kenan to shi ta sai Allah yake gaya mana kusa abin Qur'ani kamar da yake faɗa daki daki ne babi babi ne Allah ce wa qala allazina kafaru kafirai sun ce da amanu ga waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku zo ku bi tafarkin mu kaji ko ku zo ku bi tafarkin mu addinin mu manufan mu wallahi min khatayakum mun ji mu za mu ɗauke muku zunuban na ku an lahira ba dai kuna da tsoro ko to mun ji a ɗora mana kawai dai ku bi mu وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء Allah ya ce zama masu ɗaukan musu wani abu na zunubin ba abin za su iya ɗaukan musu wala ta jirwa ta su witra ukhra wata rai mai ɗaukar zunubi ba za ta ɗauki zunubin wata ba innahum lallai su kafirin da suke gaya musu wannan kalmomi lakadimun wallahi Allah ya wala yahmilunna asqalahum wallahi tallahi sai kafirai sun ɗauki zunubansu wa asalan tare da wasu zunuban ma'a asalihim tare da zunubansu ma'ana ka fitar da wani an shi ma da nata zunubin sannan ko za a ba kutan kutan zunubin addalu an sharri ka fa'i wanda ya nusantar akan sharri kama wanda ya yi ne wala yus'aluna kuma wallahi sai an tambaye su yawmal qiyama a ranar alkiyama amma ya taruwan. wato akan abin da suke kirkira ko suke kitsawa na ƙarya to a nan ka ji ƙa'idar Allah sau ta'ala su kafirai bayan ka gama wancan mai to kuma yanzu akwai kafiri na asali shi kuma sanda zai biro ma sanda ka gama cin nasara a can shi yasa a ƙarshen waɗancan ayoyi na jiya bayan Allah nuna maka kai faɗa da zuciyarka ka saita ta kai faɗa da na gida kawo kan tsari kai faɗa da mutanen gari kawo kan tsari ka kyale tsarin su to sai Allah ya baka bishara za ka ci nasara to da kuma ka ci nasara ka zama musulmi mabuwaye ka buwaya lamarinka ya yi toko ya burin ƙasa to asalin maki na gaskiya kafin zai duro maka to shi kuma idan ya duro maka in kana da wancan training din ba wani abu da zai maka da tasiri mutanen da ba saba yaƙar zuciyarsu su hana kansu wani abu ko da suna da bukata abu suna ta ba ba gaggawa a ciki wani kenan ba gaggawa a tafi a hankali idan ka tafi a hankali ka saba da wannan training din to don wai wannan gaba ya bai maka barazana da wani jin daɗi wata gwamnati wata mori da wani morewa ba zai burge ka ba zai burge ka ba kwarai da gaske amma idan ka saba a can bayan ma laɓa ba kake nema maho bagas banza kake nema kawai kai duk wanda ya baka lidon sai ka kama duk inda ta faɗi garas ta faɗi a banza to kai sai ka kama to wallahi ko can ɗin ka je ba za ka yi nasara ba su ruta. an ga an yi nasara da musulmi ka kula ta zuciya ne ta zuciya ne sun da ma'amar ya kira wancan ayar ya ce faɗin allah a za su tsayi ba cikin biha kuma duniya wasu kam ta'atul biha kun tafiyar da wato daɗinku da alkhairanku a wannan rayuwar ta duniya kun more kun gwangwaje ta ci fali mutu ji zauna azabar hori to yau za a saka muku azaba ta kaskanci za a yi saka muku da ita sai ce shi ko ta ce wannan ayat ba a lahira ba ne a duniya ne tun a duniya ake fara idan ka sa hanyar morewa kai dai kawai gwangwacewa kake samu kome ka samu karaɗe kome ka samu ka buge ƙarshen rayuwarka za ka mutu ne a cikin wahala za ka mutu ne a cikin wahala ka duba sai ka za ga mutanen baya wani ƙasasfa wani ibn abdulaziz harun rashid da shauransu da aka yi da manya-manyan mutane da aka yi a duniya kai haka cikin kafin waɗanda ake ganin sun ci nasara a duniyance za ka ga gwangwacewar duniya da san abubuwa da horewa bai dame su ba izza da mutunci suka musiya izza da mutunci shi za suka cewa mai yadda a fi wanda ya gaji ya yi aiki tuku ya abin da ya kamata sanda yake ƙasa ya tsari shi kibar in ya girma sai huta in ya girma sai huta amma idan ya ce wato aka fi wannan wanda ya ki aiki tukuru ya ƙi gajiya ya ƙi yin abin da ya kamata san da ke da ƙarfi yake da yaro to idan fa girma ba zai taɓa huta ba har abada ƙa'idar ce kasuwa dukiya da kake gani kake duk wanda ya baka shekara goma ta gaskiya za ta ba shekara ɗari wanda ya ba ta shekara 20 ta gaskiya ta ba shekara ta biyu wanda ya ba ta shekara 30 ta gaskiya ta ba shi ɗari uku abin nufi da shi da ƴaƴansa da jikokinsa kowa ya samu wannan alkhairin na amma duk abin da ka samu ka yaɗe duk abin da ka samu ka ci kai kawai yawa za ka harkar da ke samun wani don gozo ko na alibin da sai mana ai abin da aka yi do'a dole me fara na sai na ci komai abubuwan da ake yayi ga wata shadda ga wani yaji ga wata hula ga wata mota ga wani babur duk wanda da ta fito zai je ka ba da kasa ya ciko ya ta duk yajin da ya fito sai ya ɗinka duk wani tufafi da ya fito sai ya ɗinka matarsa duk wani takalmi duk wani agogo duk wani gidan haya ko wani jikin ya ga abin nan sai ce yari na ga wani ya sa yi wasu na bugi na sa to wannan a ƙarshen rayuwa zai wahala umar da ta ce wannan tun a duniya ne ba wai a lahira ba galibi mutane nasoshin qur'ani da kake gani harshen damoni da su suka bugi ta su bigina domin shi ya tafi da na duniya ko tafi da na lahira a za ku tsayi ba ku kun yi gaggawar da kun yi gaggawar cinye dadin fi hayatikum duniya a wannan rayuwar duniya wasu samta'tum biha kuma ga kunan kun more a baya ɗin kun ji to shikenan a gaba al yauma a yau bayan kun girma a yau bayan kun gama cin wancan daɗin damar ta tafi ku ji zauna azabar gudu za a saka muku da ta kaskanci za a saka muku ta kaskanci Allah subhanahu wa ta'ala ya arbada wa za a zina an yuhul kasariyata idan muna so mu rushe wani gari wani ko wani gida ko ta al'umma ko mu rubuta wani mutum amma za mu tafiya sai mu umarci masu gwangwajewarsu masu son morewarsu bai ta'a a kan shi sai mu umarci su da yin abin da ya kamata da ta da biyayyar Allah fasassa kofi ha sai su bijiri allati haqqa alaihim alqawl sai zance wato hukuncin nan na azaba sai haqqa fadammarnaha tadbira sai mu rushe su rushewa haka tsari ke idan mutum ya zo ka ɗauki rayuwar ka ne wa daidai duk sanda kake so ka na lafiya ga shi Allah ya gaya mu ubangiji ta wata ala ke cewa walƙada arsana nuhan sai aka fara ba ku misali za a ɗauko maka misalan mutanen da suka ɗaukaka a duniya suka buwaya me ya jawo musu sun haƙura son zuciyarsu sun haƙura da abin da duk wani wanda zai ce musu wai sun yi kaza in dai ba Allah bane wani ba su saurare shi ba to ne yake ba kawo maka wannan kisoshi ga misalin mutane da suka nasara a rayuwa ta ka kuma ka annabi nuhu Allah ya ce da arsalna nuhan tabbas mun aika annabi nuhu ila qaumi zuwa mutanensa wa labita fihim ya zauna cikin su alfa sana tsawon shekara dubu yana da awa yana kira yana da awa yana kira ila hamsina ama shekara hamsin ce kawai babu a cikin da awa shekara mutum ce kawai ba ma da kanin sun daɗe wata ake ba kada kuma tufana ƙarshe sai ambaliya sai ruwan tufana sai tsunami ya kama wa misali mutuna masu lalata kansu Allah ya tafi amince na a ƙarshe sun ka ƙarfin da shi wa ashabar sabida tare da ma'abuta wannan jirgiro da suke tare da shi wajen Allah sai muka sanya wannan ƙirfa ta su ayatan ya zamo aya ya zama wa'azi da alimi da tarihi shikenan kaga yake maka wuri ga maka aya zai zama ku aya a cikin wannan isa ta annabi nuhu alaihi salam ayoyin da take koya da tsaki shine na farko dai dadewar da suke yi a duniya su ko kuskure suke suna da damar gyarawa dan suna dadewa a shekara dubu a duniya mutum kamar ba da jini da tsoka ne a cikin sa ba inda kasan da karfi a kai mutum kamar da ƙarfe aka yi ta kada kuskure mun san yi kuskure su gyara ke fusa kusurin suna da ruwan lokaci to kai kuma a ki? kuskuren ka yana da hadari don ba ka da ruwan lokaci mu lokutan kaɗan ne akan baya hadisi ya tabbata cikin tabbata suna daga hadisi abu hurairah wanda a sani ke cewa a'maru ummati fituna asba'un Allah ne jawi zari ni shekarun al'umma ta shekara 60 ne ko 70 Ɗan kaɗan ne cikin ƙetare haka to a yaushe ne mutum yake fara sanin kansa yake gane cewa kai kuskure na ke kai daidai na ke da wanda ya fi faruwa bayan mutum ya shekara arba'in to idan ka farka bayan shekara arba'in muƙaddara za ka shekara sittin ko ko saba'in ya rage maka shekara talatin a shekara talatin da ya rage maka duk abin da za ka sai ka koya ka iya sai ya sake Allah alƙalli shekara biyu zuwa shekara goma bayan shekara arba'in kai a sai ni ban kawo ya kamata fa ina fada yaya ina fada mata kai aikin nan fa da nake yi fa dole zan bar shi to ko yanzu yana so ji koyi sana'a da in ya bar aiki ya zo ya dinga yin ta yana so ya je koyi wani abu yana so ya abu to kafin da je yanzu nan a raƙo shi ne nan a buge shi yanzu nan a cuce shi haifin fada ya tsaya can aka wani abu ya shekara goma fiye da shekara masu kaga sauran shekara na goma a shekara goma yi zai fara kuma kokarin ginuwa ya fara ginuwa bai gama ginuwa ya tsaya da ke mutuwa ta goma ya fara kokarin jinuwa kada ko zai ka ga iyo kun Allah wallahi mali an mutu sun fara fituwa dan kwanaki maka da an ce yana wannan cin mutuwa ta zo kuma san da mutuwa za ta zo masa ko abin nan ga aiki kata kata a gidansa ya san ta ko ne ke nufi ga wata ita an sa ranar ta ga wata kaza ga wata kaza ga wani dan tsaye da jami'a ga wata kaza kaza kaza kaza ga shi ya fara wani gini wani zai koma ciki bai gama ba ga shi kaza ga shi kaza ga wasu yara ɗan matsi matsi ga masu tara, tsohon ciki ga to shi kuskure ga wannan al'ummar ba ƙaramin illa ba ne wannan al'ummar ba wasu ke cutuwa da kuskure da zalunci cikin to amma yanzu mu kuma yanzu wannan na nake gaya maka ma ni shekara arba'in ya farka bayan shekara bayan shi ne fa wanda Allah ya nufi shi da rahama domin a yanzu ɗin nan mu kana iya samun ɗan shekara hamsin ba shi da sana'a shekarar hamsin a duniya amma kan kibin sana'a ba shi da shi ya tashi ce yana da tabbaci inda zai je dole yana da tabbaci kai za ka iya ganin ɗan shekara hamsin ana bangar siyasa da shi ɗan shekara hamsin ba shi da ƙwaƙwarar sana'a ba shi da wani tarkibin ma mai zai ba shi da shi to shi sa wannan lallai ne yawan musulmi ba za mu goge kanmu addarar da aka yi mana ba amma an ce mu yi aiki don mu kalubalanci kowane yanayi mara kyau kuma gashi da wani toshewar basira da aka jarabci mu da shi tabbata a hali ɗaya cikin abin da ba wa'ayi ne ke da tsaya ba duk sana'ar duniya ka'ida shekara ba ake ba ta ji abdullahi abbas idan ka yi ta gaba mutu ka canja ta Tanzata, shekara uku ake ba ta haka ibn hukun shekara da ce a littafinsa a ibn abbas shekara uku ce duk a zuwa ga ka koyi kaza kaza kaza kaza to abin nan ko wani abu da ka shiga da lissafi ake yi tunani kake kuma Allah ya ajiye maka misalai a unguwarku ga wani wanda ya kama irin layi na ga yadda ya kare masa ga wani wanda ya kare irin layi na ga abin da, ga wani wancan ga inda ga wani wancan ga inda كلمه اكسبيرت اللي بدك تفسر اي أيوة وقت طبعا وانا جيت شيء وانا جاي من كل جهه يعني احنا بنوش مثلا بدك اكي بس انا شيء وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله يرجعون kuma wanzu ana cewa ibrahim ka ambata musu annabi ibrahim iz qala liqaumin sanda yace wa mutanen ta ubudu ku bauta wa allah shi kadai wata ko ku tsare dokokinsa zalikum kun ga hakan yin hakan da aka ce ku yi khairul lakum shi fi muku alkhairi duniya ku da lahirar ku in kuntum ta'lamun idan kun kasance kuna da sani ina ma ta'buduna min dunillah kadai abubuwan da kuke bauta kuma bayan Allah ausanan gumaka ne marasa motsi nan gumaka ne Wata wa na iskan. kuma kuna kirkira ƙarya ne ba gaskiya bane bilhuli shirme ne innal ta ta'buduna min dunillah kuma lallai waɗanda kuke bauta kuma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba za su iya mallaka muku wani arziki ba fa batabu inda Allah ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu ku bauta mata shi kaɗai? Wasu lahu kuma ku gode masa ilaihi turja'un zuwa gare shi za a mai da ku wa in tukazzibu idan kun karyata abinda ake gaya muku faqad kazzaba umamun min ah, min qablikum tabbas al'ummatai da dama sun karyata waɗanda suka zo kafin ku amma ƙarshe kasance kasance wa ma'ala rasuli babu wani abu na dole ga annabi bisa ga al'ummar sa illa al-balagh mubin fa ta isarwa mabayyani to na an buga maka misali da annabi ibrahim da mutanensa a can gaba sai kawo ta ka'ida ta ce faktabu inda Allah bi to jama'a ku tashi ku nemi arziki a wajen Allah wajen Allah hanyoyi ne guda biyu dogara da Allah ka aiki tukuri ka ba hanyoyin da Allah ya zubar a duniya ya zube su burjik yawa ka je ka nemi arzikin Allah a ciki ina ne a wato neman wajen arzikin Allah din ya ce fa idza qudiyatis salatu idan an idar da sallah fa tashru fil ard wa sa'aban qasa ba wai ku zauna ba ku watsu wannan nan wannan nan wannan nan wannan nan wannan yana kullu bil fiqh famshi fi manaqibi hawkul bil fiqh ku tafi a sassanta ko watsu don ku ce daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala a duk sanda bawa ya motsa duk da bawa bawa ya ga ku kuɗaye sarrafa da inda yake ya tafi wani guri Allah ke masa arziki fa tabu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen Allah wa'buduhu ku bauta masa shi kadai washkuru lahu kuma ku gode masa idan aka samu arziki ya tabbata to ibada za ta tabbata daga ibada za ta tabbata godiya za ta tabbata haka yake a jeri idan aka wayi gari ma bawa ba shi da arzikin da zai ci ko ya saka ci bai je ya nema ba to ibadan ma ba za ta yi ba wani sai ranar da ba ka da shi mai ba ka ba shi da shi ranar da kai da ɓarawo shawarar ku ɗaya abinda za ka iya ne maka wahala saboda baka je kare ma ba kullum ko je na je wata lacca mata ne kan abin da cewa yadda mutum zai dogara da Allah sa ne dogara da kansa ta cewa ke kina da jari ta ce mai yawan kina da sana'a ta ce ban da sana'a duk da tara su sun ke cewa kunawar nawa mata kusan goma da yi wa tambaya amsa su ɗaya ba ni da jari shi ne hujjar kowa kai masa magana ko ba haka bane ba a fahimci ba a fahimci me ake nufi da jari ba gaba ɗaya ban fahimci me ake nufi da jari ba idan aka ce jari asalin jari lafiya asalin jari cire girman kai asalin jari aiki tukuru asalin jari rikon amana asalin jari sani duk mutumin da ke da lafiya ki da wannan ɗabi'un yana da zari kuma abin da ake nufi galibi kuma wanda ke ta maka zari in ka tambaye shi ne yake so maganar miliyoyi yake to duk mutumin da bai iya aiki da kuɗi kaɗan ba an aka ba shi da yawa rushe shi wannan ka'ida kenan shi dan kana neman kai sana'a ya kake sunan da ɗan gote ka tambayi ɗan gwaje wannan ya ba shi jari jarin kuɗin da ke sun shi sai ka san mai rabin kuka zama ɗan jaka ko jarisa haka yi ɗauko ɗan jaka ya faɗi jawabi Allah ya kansa da gafara a garin nan ya faɗa ɗan jarida suna mai tambaya asalin dukiya sai ce zuwa wajen babana ne na ce ya bani jari ta ce ni ba zan baka jari ba ce ka je ka nema wa kanka jari ka ji wanda suka fahimci rayuwa ce ina ta tunani ya zan yi ya zan yi kawai sai na ga cewa mutane suna zuwa a da suna zuwa bakin kaso kwari din nan abin da bi musu wahala ruwa ruwa ne da ke sai na kasa samu rijiya da gwangwana ne. duk wanda ina ce musu da kwabbai da tilan da wannan shi ne asalin dukiya ta baban sai ce ce to kaga yanzu ga kasa mu jari yanzu ɗauka ya ba su ba zai taɓa wannan tunanin ba idan kudin aka baka tunani za ka yi kasan mutanenmu talakawa kasan kudi yana zuwa hannun da yake tunani yau na goni mai kaza da yamma yake fara da shi yau na goni babur ana yayinsa na ga wani kaza sai ya fara ci a waje na ta yauwa da duk wasu da ji wannan tunani ba shi da kyau kuma galibi wannan ta ɗauko 'yan uwa a cikin mutum goma sai kai da gaske za ka samu masu hankali da ba su mako mutum biyu da ba su mako nan wajen ba shi sa ka kula galibin mutum da aka ce ana kashe kasuwa ya ci kuɗi wanda bai saba da harkar kasuwa ne da kasa yau ka zo ka buɗe wa mutum shago wanda ba a taɓa sa masa ne bai taɓa juya dubu ɗari ba ka zuwa masa miliyan goma wallahi a zuciya ya ci kuɗi wannan na gaya maka kai tsaye ma na rantsa saboda wannan ai ta jiriba ce ta jiriba ce da ya fi kuɗi a gaba su ke rikici kuɗi zai ci amma wanda ya saba daga ƙasa taro da sisi da bandala da kaza da kaza sai aka zo a ga ya goge a kowane sai a ƙarfafa su ba kuɗin da zai ci ba kuɗin da zai ci amma ma ina gaya maka komai imaninsa a wannan zamanin komai imaninsa ka zo ka cika mata shago ka samu kayan miliyan talatin ya juya ne ya ga duk ne a ciki ko shi ɗan ya ce masa ai ko sai aka mai hidima nan nan wani dan uwa zai same ni ya ce malam ce kun gyara wa abu kun ce me faru ya ce wallahi yaro ne na zo na buɗe wa shago a wata uku ya ci naira miliyan goma sha ya ce da na zo matarsa da aka ɗauko ana bincike wani dubu ɗari shida ya ce masu ka gane irin tunanin ko sai kuma tal kalma kaza akwai ma wani list ya ce ya naira wajen miliyan ko wani kaza ko wani haji ya ce ni kai na takardu da sani ban taɓa ma zuwa hanyar da ake ce domin takardu ba to wannan shi ne matsalar mu kwarai da gaske to ubangiji ta wani ta'ala hanyoyin arziki ya zube su birjiki kowa da ne ma jari na cin ke da rai da ke da ke da ke da ke ungon kuɗa ka ce in eh, ungon kuɗa to ku yi ku dinga adashin gata a haɗa duk a haɗa wannan dubu biyu biyu biyu sai a ba wani ke ba ka kaza sai a kokun kore a wasu ɗauki na farko kike na farko wannan cikin kowa ce a samu jari da ce kuma ga ka'ida idan kuka je za ku wannan jarin kwakura da ɗabi'ar mata da ciki, za ta yi shekara tana tana sana'a ana cewa ga mutum ƙanwata ko ƴan ƙanwata sai ta kwashe kudin gabaki daya sai ta je ta mika ko haka anko ko haka ko ranar za ta biki ko za ta suna ta kashe kudin sai a'a abin da su masanan suka faɗa idan kira da jari asali ki ɗauka kai ne a jiki za ki isar kai ko ki ɗauka ma ba naki bane shi wannan kudin abin da kike samu na riba shine za ki raba gida uku riba da kike samu daya ka dora akan kudin ka jari da naira dubu goma ne dubu ka sa wata kaga sha ɗaya kenan dubu ɗaya ka sa a banki dubu ɗaya ki dinga hulɗa ki ta yau da kullum da ki cika za ki a cikin zaki ki kanki albashi a cikin zaki ki wa da wani ya da a cikin zaki wannan wancan ɗayan da kika koya kika adana idan biki ya taso ko da kika kura a ciki ki bayar ke ko don duk bayan bayar wannan ba zai fitar da ki amma an zo an ce miki biki ga wani anko dubu goma ta rage dubu goma kin dauke dubu goma sun kai kuma sun tafiya tafiya shi ma da amin addu'a an sa mun hannu to sai Allah ya cinna to an kada ce ba Allah subhanahu wa ta'ala ce awalan yaro shin wai su bayi da ke duba bane kaifa yubdi Allahu al-khalqa da Allah ke fara da halitta da kadan da kadan abu ne girma haka jarin da zaka yi haka sana'a da zaka je ka neman ta arziki da Allah ke fara da halitta ce da Allah zai ya kasa ne in za a yi wa a yi ɗan shekarar 60 ai nan wata kalmar ce Allah ya faɗa amma a rufe da aka magana a rufe shi ku kalli yadda Allah yake yin halitta mana duk cikin mutum za ka samu ɗan shekara 40 50 60 70 amma wa aka haife shi haka renansa ake to jarin ma renansa ake sana'ar ma renansa arzikin ma renansa ake haka ne kaifa ba su biyu ba ba bai yanzu Allah mu kallata yadda Allah yake farar da halitta sun mai yu'iduhu sana'ar sai mai bayyana ita bayan ya kashe ta bayan ta gama rayuwa ta gama cika ya kashe ta kuma zai dawo ita bayan ya kashe ta inna zalika lallai yin nasar a faro abu da ƙasa ƙasa girma ko a yi ko yaya ala Allah ne sirri abu ne mai suke a wajen Allah sai cin ni قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء siru fil ard kun ka ce mu siru fil ard ku tafi a ban kasa tafiya ɗaya ce daga cikin hanyoyin arziki shi sa can yake cewa ku mishu ku tafi fi mana kibiha a cikin lungunta da sakunanta wa kullu min rizqi daga arzikin Allah a tafiya sairu al-sairu kenan in kai tafiya akwai arziki a cikin tafiya shi sai ya zo cikin hadisi cikin tabassulan da sai hasan al-jalibu marzuk mai fita ya oda bi a in ji manzo Allah sallallahu in za ka saka je ka siyo kaya daga wani guri ko daga nan kai guri kaza za ka yi aljahir shine mai kula wani ke duk mutumin da zai tashi daga nan ya je wuri kaza zai yi aiki shi sa zama guri daya zama guri daya sosai yawa siru fil ardi ba a ban kasa fanzuru ku je ku dudduba ku je ku gaggani ulin duru ma da fi samawa wal ku je ku ku ce mu je ku dudduba mai a sama mai a ƙasa. ba yadda za a yi tafiya ga ba a duk wato ba sana'a da za yi in garin kuma a dode yake to ka tafi wani garin ku tafi a bankasa fanzuru ku je ku dubi ba kai fa bada alkhalqa sai da Allah ya halittu ya fara da halitta sai da Allah ya zube abuwa birziki ya watsa na arziki kowa ta ya samu bini summa Allah sannan Allah subhanahu ta'ala bayan duk wannan abu da ya zuba a duniya bayan ya halaka da su yin shi'un nash'atul akhirah zai sake yi halitta kuma ta lahira duk wannan ya ƙarar da ita ya hallakar da ita zai sake yi kuma ta sabuwar halitta wani kina yake cewa inna allaha lallai allah da sarki ala kulli shay'in qadir mai iko ne bisa dukkan komai hatta shi allah din subhanahu ta'ala ba ka iya gane darajar da girman sa a mafi yawancin lokaci sai kana tafiye tafiye sai kana da leke sai kana da leke ilmai ka ga yadda allah ya zuba abubuwa wannan sararin samaniya da kake gani kuma ya irge yake lissafi komai a ka'idance ki a kidan yake a ka'idance ki kuma duniyoyi ne daban-daban daban-daban daban kaka ce wannan duniya da kake ci, ko ita ce ake rayuwa fa Allah mu sarki wannan lamarin sa duk yadda kake da to ya fasa duk yadda kake da to ya fasa tsarin ka da banki duniya kaza duniya kaza da ma abin da ku sani domin yana cewa wa yakhluqu ma la Allah yana ne yana ta halitta abin da ma ku sani kuma ya cewa zai kai zai kai wannan kina suka cewa yu'azzibu man yasha Allah yana azabtar da wanda yake so ya azabtar wa yarhamu man yasha kuma yana jin kan wanda yake so ya ji kai hikima ka wannan a san da ake wannan jawabi wani zai dinga maka mummunan fahimta ko zai ba zai fahimci abin daidai ba to wanda duk baya fahimta fa azaba ake masa ai maka jawabi ka fahimta ka gane ba ce eh gaskiya ana kan kuskure ya kamata in gyara ya kamata in gyara tsawon rayuwa ga rayuwa tana da towa tana ta karewa naki ba abin da cimma ya kamata in duniya duniya in lahira lahira ni ban tsaya a duniyar can ma na tsaya na gwangwace duniyar na sha ne da kyau ba kuma lahirar ma babu ma alamar aikin lahirar nake domin yanzu suka lori rayuwarsa zero a duniyar san bai huta ba a san da amma ma bai kama hannunsa ba to wannan da azaba ake mutum kuma abin da ya fi komai haushi ya fi komai takaici kuma ya ƙi ganewa ya ƙi ganewa akan kuskure yake yauwa ko kuma ya yadda cewa shi a'a yana ta tunanin tambayi kabari ka za ka za za amma duniyar ga baki ɗaya barka ya ajiye arzikin Allah ya yi zaɓi ƙasƙancin ta kuma ai da duniya ta nan yana ta Allah ce kuma yana son kayansa to ai ma da manzo Allah sallam ya tsire wa duniya a a tsaya ka jawabu ba ka ji hadisi da kyau ba yace illa min zikrillahi wa ma wala banda abin da yake na ambatan Allah da abin da yake amfara da haka abin da ke damfara da haka duk wata sana'a duk wani aiki tukuru duk wani abu na mutunci yana da cin abin da ma wala ilimin kwamfuta yana da cin cikin ma wala ka shiga sararin samaniya ka je kai sana'a ka samu mutunci ka samu daraja yana da cin ambatan Allah da kuma wa ma wala tsire ne ya kasance a cikin shirme da shirbaciya da soki bulutsinta eh shi ne tsinanne a cikin duniya kada zo ana ana abin da shawaran suka ce abin nan a ya kamata mutum ya fahimci wannan kada ka dinga mu zan sanar dubu gobe da cikin abin nan a yanzu ai ambaton Allah ai masallaci, ai makarantu ai sana'a ai kasuwanni ai abubuwa duk wanda ya zama idan ne a ba ka rubuta a jiki da za a لسي إلا من ذكر الله الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إذا نيات أبنى جسكين إذا نيات لسي إلا من ذكر الله فاندى فأنبتا الله وما والاه دا أبنى بيكي تقيه تعالى الشيء kaje magana an yi zikiri an yi sallah an yi azumi ba sana'a ba ta abinci an koshi ko ni kuma ba ta yawa to abin da mun yi to wannan kuma ka dinga cewa ka ji kai sana'a ka ji kuma kana roƙon mutunci kai na tubewa ina kuma addini ina ilimi to wannan mutum ya yi rabu da wannan shirman kwarai da shi Wani aka ce akwai wani ne wani alshibi ne kamar yadda ibn jozi ya kawo cikin tabbis iblis alshibi ne din wani su bi aka yi mara saiti ya zai wuce wata ɗauki sana a duniya ce za a san muku ranar amma ku bari ku kwanta ku yi lifta ku ta zikiri ya ƙi sana'a ya abin sai wata rana ya baki da ya baki ba shi da abin da zai ba su ko sai samu wani ɗan caca makocinta yace ce da Allah ka ɗan ce makamin baki ne ba da abin da zan ba su abinci ta ce malam kai da ka ce harkar nan duniya duk tsinanniya ce ya ce da miya ce ai shi sa da zo na neme ta a wajen tsinan ne irin haka irin wannan abubuwan irin wannan abubuwan ba shi aka dinga yaudarar mutanen mu shi sa za ga mutum mai ibada mai addini a matalauci kamar ya ce gani bala'i ya kare ya kansa wai wai ya fi mai zai kake sau? wani ma ɗauka dauka annabin haka ya fa irin shigar da kake wallahi wani sayar da annabin ma haka to ba ka yake ba manzo Allah sallallahu ba ka yake ba yana sana'a yana kiwo yana kaza duk annabawa da suna sana'a ka duba annabi Nuhu sai kera jirgin ruwa kera jirgin ba basira sai za ta yi ko kwale-kwale ne mutum zai yi wannan na abin da su na gargajiya kai kana ganin ba basira za ta yi daga kafinta a cikinsu sai man ƙeri akwai wanda kuma annabi dawud kan nasana a samanar shi karfe yake sarrafawa wannan abadar din da shoransu duk yaran annabi da ne kowa da kake gani irin training din sani Allah ya ce wa alanna da wani hadid mun sauƙaƙe masa karfe sarrafa shi da wani wata abu ne to a sanna da wa'ainin kitu iya ya ma mana ɗaukar mu yana taɓa shi ma yadda zai sarrafa shi duk zai abu da ke kuma ta ni'imar sabi za ta kadar ta sarrafa muka ce ka dinga kera rigar yaƙi sirke na yaƙi mai cikakken sata kuma ya ƙara shi manu ala zaune shukura da aka ci gaba da yin aiki nan neman mutunci wannan shi ma godiya ne da Allah eh so da sai nan kawai ke dinga wawantar da nasoshi na shari'a a ta aiki nan ya ce kaza tsinan ne me tsinan nan tsinan na an tsine masu kafuri tsinan ne kafirci tsinan ne amma aiki tukuri da neman mutunci da abin da iran din nan suka yi zuwa na aiki na alkhairi su yi kere-kere su abin nan sauransu ka tashi kai sana'a in ta mutane sun kwanta suna cewa su ba su abin turawa ba yanzu shigar da aka yi a awa ɗaya amerika za su wuce ko isra'ila wannan kuma abin da sun kankaro ma mutunci kai ma Inda ana tunanin a gaba da su a ta wajen kai ba ba ma wannan maganar maganar ma ta ƙare an ƙara mai da su baya kamar shekara arba'in ko hamsin baya Allah ya mai da su baya to kaga yadda ake zama ka ce ka kiran kai musulmi ne ko ka tashi kai aiki yanzu da takobi aka yaƙin nan da takobi ne da dokuna aka yi da alfajari aka yi ko da jaki wani yaki ne aka yi kana daki ga ga kofin shayi da madara ga lemo kana buka kana tura kaya haka kenan inda a ce musulmi sun ce su ku ta su da zamani ba wallahi da kana amma kaɗe kuma ana gawar su a kan saudiya ka abarta ka da kake ji da ita su rushe ta ashe sai ke duk wanda kake gani wato wa ake da guduma ake haɗin karsana shi wani dole musulmi su yadda zamani ne Allah ya kawo su kuma su tafi da zamani dur ma'ajjahar suka ce ka tafi da zamani duk inda zamani ya fi karkata kai masu karkata wanda kenan hatta sana'ar da za ka yi ɗin sana'ar da ake ta gargajiya da za ka zamani su da ita kuma alkhairi za ka samu nan da ke buga ya kuma su yan wani ce goruban nan da muke rainawa mu a nan na je wata ma'aikatar saudiya na ga suna ko da wani abin nan sai na ba din nan wani suke ji da ita a yadda ta take wallahi ta ji ta kyau da na in ko kowace ɗaya ɗaya ba naira dubu biyar da biyar kayanka su ba su da ita an kai musu da wasu gurare ma an zamanantar da ita kai ka daga sayar da kuɗi mai tsada kayan duk duk kayan da ka sani magani ne duk wani abu namu na abarta saboda ne ya jawo da sayanci domin mu ba za mu kusa da zamani ba har kawai mutum ya kamo wani ra'ayin rikau ya rike yin duniya da ake ce ba zai saki ba ba ko dalili sana'a kai lallai sana'a ɗaya ba za ka shiga duniya ka je a buga da kai ba Allah ya kyashe mu ubangiji ta wata alaƙa cewa yu'azzibu man yasha'u Allah yana azabtar da wanda yake so ya azabtar wa yarhamu man yasha'u kuma yana son kan wanda yake so ya jin kai a gare shi wa ilayhi tuqlabun zuwa gare shi da za a mai da ku a karshe wa ma antum bi mu'jizina fil ard ba ku zama masu gujewa Allah a ban ƙasa ba yana nufin kafirin wala fi sama Bin ardi a ban ƙasa wala fi sama ko a sama wa ma min dunillah min wali ba ku da wani majibincin lamari wanda yake koma bayan Allah wala da nasir ko mai taimako daga cikin taimakon da Allah ya muku da wulayar da ya muku kaunar da ya nuna muku da jibintar lamarinku ku gaya muku gaskiya ga inda za ku daga ciki ku yi tafiya ku nemo arziki ku yi sana'a ku yi kaza zina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah wa liqa'ihi da haɗuwa da shi ya ulaika ya'isu min rahmat wayannan sune suka ɗauki ke kauna da da daga rahamarsa wa ulaika lahu azabun alim wayannan Allah ya ce azaba mai ita ta bata a gare su anan karetawa da ayoyin Allah kala biyu akwai al-kufru tam akwai al-kufru naqis kufrun dudul kufur kenan cikakken kafirci ka musanta aya ba ka yadda da Allah ba ka yadda da manzansa ba ka yadda ba wanda suka cin kafirci kenan akwai kuma tauyayyen kafirci wanda ake fassara shi da fasikanci shine ka ibo ta aya ka amfani da ita kuma ka ki amfani da ita dai ka yadda ayoyin Allah ne a batun minu da ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd amma da zaka mai fa'alu zalika minkum illa sun bil hajj dunya yace Allah ce shin sai ku imani da ayoyi wato wani sashi na ayoyin Allah ka da ayat sallah azumi zakka umar aikin hajji duk ka yadda amma aya a aiki tukuru a ja kere-kere a nemo mutunci a nemo daraja a tsaya tsayuwar daka a yi kaza duk wanda baka da ba ga kula musulmi ai abin da suka kama a duniya abin da suka fi karfi yanzu sallah da za ga kowa a masallaci haka rafin qur'ani haka abubuwa na zumunci haka abubuwa kaza wannan jelan nan za su riƙe kaɗai amma raguwa ayyuka kuma birjik a je a yi ka shiga duniya a dama da kai ka kankaro wa kanka da al'umma ka da addinin ka mutunci wannan ba za ka yi ba shigo kafirai na duniya shigo sun suka kama wa can ɗin suka ba wa'in nan kowa yana da zargi a kansa su ta suka kama ayoyin aiki tukuru da lalibar inda Allah ya nuna na arziki ba za su je su ƙwaƙule wannan gudun su wannan arzikin amma sallar azumin su kuma ka kowa mai laifi ne a cikin kai mai na ka laifin sunan laifin da fasikanci su gona su kafirci domin wannan zargin a akan kafirai ne aka tu'minu da ba'dul kitabi shi ya sai ku yi imani da sashen littafi wa takfuru da ba'd sai ku kafirce wa sashen yi azumi yi sallah wani bangare ne littafi a yi tafiya a nemo arziki a aiki tukuri wani bangare da littafi kaga wannan sai ibi wancan aikin ko kuma kun ibi sallah da azumi da zakka wanda kuma idan kuna da hikima azumi da zakka su ne asali manufar addini domin da su ake bauta wa Allah to amma su kuma tana da hanya ita wannan zakkar da aikin haji da ibada tana da hanyar da ake yin ta shine sana'a yanzu ka ɗauko sarka ka ɗauko aikin hajji kai har azumi ma dole ba su yi masu da kuɗi zakka da miyan shi aikin yawan jalawa ka nemi saka zakka ko yawan hadisanka ko da tsabajin wa'azinka za ka yi zakka kuɗi ne aikin hajji yanzu magana kake sai ka sai miliyan goma za ka ta aikin hajji ka je ka dawo to kuma nan da ake ta azumi har miliyan biyar da wani abu an biya umara da za ka je kai nafila zakka kalandoji ba don tsayawa da aka yi ba sai su wajen miliyan ashirin sarƙa ɗin da komai ta sai kuɗi su da ka ke nasu gane cewa imani da littafi duka shine kai sallah kai azumi kai kuma kabi kuma hanyoyin duk da ake bi don sallah ta inganta don ai zakka don ai azumi don ai aikin hajji kai sana'a Wani kenan Allah subhanahu ta'ala ya ce to duk waɗanda suka kafirce wa ayoyi na kaga ciki ba da kai dan na fake na ka bangaren kafirci akwai kufurin dunin kufur kafirci da bai kai kafirci ba ana fassara shi da fasikanci imam malik ya yi babi babun kufurun dunan kufur babu da ke magana akan kafircin da bai kai kafirci ba amma shi ma kafirci ake ce maka kenan akwai abin da ba kake yi zaman da kake baka sana'a zulubi kake yi wallahi ba sani ba saba ma Allah kake yi ka yin aiki tukuru wallahi saba ma Allah kake domin ka ka tambaya ta kawo da bidai da a cewa eh ake ma ma eh wajibi ce to amma mu aina muna da kaida ma la yatimmu wajibi illa bi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai cika da shi ba sai ne wannan abun ba wato wajibi ba zai cika akan kansa ba sai an hada da wani abin shi ma wajibi ne shari'a zakka sai da kuɗi to neman kuɗi zubi ne azumi sai da kuɗi neman eh, eh, shi ma neman kuɗi zubi ne aikin hajji umara zubi ne sai da kuɗi to neman kuɗi zubi ne dole ne kuma ka kuma kai masa tsari ka bi yadda ake masana a kowane bangare a tattalin arziki masana a bangare kaza masana a bangare kaza duk wanda ya san masani ne a bangare kaza ka je shi ya za a yi na iya kaza ya za a yi na iya kaza ya za a yi na sana'a kaza wasu masu kuɗi da suka dauki wadata a nan kuɗin su suka ɗauka a jaka suka tafi wajen tura su nuna musu cewa so nake ni in yi kuɗi a afirka so nake ni in kamo kaza so nake ni in kaza ya zan yi yadda ake yi a ƙasashen turai yadda kake gani yadda muna zama ba za ga duk provision ba ka san wai abin da muke mu consumers ne mustahalikun ake kiran mu consumers wanda muke an dafa ta da wurin rigib rigib sai mu sa halin mu misali ke na muke kira da larabci kuma kula duk abin da muke yi mu abu ne na gama garin mutane kai ka buɗe shago ka sai da biskit da alewa wannan sana'a ce gama gari ba ta bukata wani experience ko ba ka zuwa makaranta da ba to kuma duk kuma abin da ba ya bukata experience ka kula da gudu ya zulu bi sura'a nan da nake karewa ya lalace shi sa a samu mutum kuɗi provision a unguwa ka sa musu miliyan ɗaya sai an yi da gaske bayan wata shida za a samu dubu ɗari biyar sai dai mai hankali ne ya bi wasu hanyoyi kawo da ya fita daga asalin ɗabi'arsa yana to su a turai yadda kake ganin wannan shaguna a cikin unguwa na provision na sai da biskit da alewa na awo na sai da manja to su a ga shagon ba da shawara akan yadda za ka kuɗi shagon ba da shawara a kan yadda za ka yi suna shagon ba da shawara in kana so ka zama mai ilimi shagon ba da shawara a kan yadda ake zaman aure shagon kuma sai suke cewa abin mamaki in ga provision ga shagon ba da shawara a kan yadda za a kuɗi sai an fito kan awon ba da shawara muku yanzu da za ka zo ka buɗe shagon ba da shawara ba da zai mu ba ma bukata ba wanda zai kana ma da su eh, wani wani wani ba yahude ne wai shi zai ba da shawara ya je yahuda sun wanke mai kai wai shi yana faɗa da ƙaddara to mu ba Allah ya yi yoyon talakawa ba mu talautu na ai ƙaddara mu ta ka za mu haƙura kaji zai je ma kafin ta bai sani ba ka taɓa gani Allah ya wani mutum wani zaune a talaka Allah bai taɓa wani mutum talaka ba in dai a mutum ka an yi ka ne na ka in dai mutum ne wani ƙarƙarar na bani adam ya Allah ce tabbas mun girmama ƴaƴan annabi Adam duk kai mutum ɗaya na ɗan adam Allah ce ina son ka ina girmama ka ko an ranar Allah ya san abubuwan to ta fuska shi sa ka kula duk wanda ya aiki dan an ya ga rizon na aikin sa aiki America mai ta suka buwaya ma'aikata ne na tashin hankali China mai ta suka buwaya ma'aikata ne na tashin hankali za ka magana yawa mu Najeriya a matsalar mu yawa to sun fi ka yawa India sun fi ka yawa yanzu ka duba ko a nan ta kana gani yanzu ba an bubbuɗe gurare yadi yadi na sai da motoci na indiya yanzu motocin indiya kwanan da ga sun sun sa wani signboard cewa za ni wata shida mune maka ba za ne ke shekara shida mu za mu dinga sa maka za mu maka juye na inji shekara shida kuma baka wato garanti na shekara shida in ta lalace motar ta buga ka zo za mu baka wata haka ba ita sayawa ba a hanyoyi ba india tare aka ba ku yanci a najeriya da najeriya da su rana da shekara ɗaya aka ba ku yanci wai hamutu suke kira suka ce wa da duniya suna da makamin nukiliya suna da kaza suna da kaza abinda ma suke faɗa fa india yanzu ta kowa yawa a duniya kuma saura kiris indiya ta kama sana saura kiris to haka yanzu ma abin da suke faɗa a babur aikin yi babur aiki ne su kuma amerika da yanzu shana cikin idan china ta tsaka kafa inda su suke dorawa inda su suke dorawa amma mai zuwa yan indiya asalin su haka suke cewa za indiya mu suke ita ce uwanmu musulunci haka zai ce dan addinin buda na suna haka zai ce shubin haka zai ce shirmin haka zai ce waye ɗin ɗan ƙoyin haka zai ce ɗan birnin haka zai ce mai mulkin haka zai ce kada ka ce mata indiya muna da sabani amma mata indiya mu inda ita ce mu ita ce ubanmu akan indiya ba abin da ba za mu yi ba don mu ɓato ɗinki indiya so wannan za mu bambancin mu da wayannan dan Allah mu farka wannan duhun kai lokaci ya kare Allah ba mai da wannan tsarin ba abin nan da ake tayi tun tane kan mutane a dode an zo ana suka mai ne karatu bai canja ba kai ake karatun baka canja ba tun da gan karatu ya ta canja wallahi na rige musu mafi karatu a unguwa shi ne mafi kasance a unguwa limamin unguwa ya fi kowa talauci wannan wannan wannan wannan ba zai yi ba